إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه أعد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin takwas ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da biyu, wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan maris shekara ta dubu biyu da da 2021 miladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke da 39 Yakubu Avenue daura daga Ladima Road unguwar Rimi Kaduna wannan ƙasa ta mu ta Nigeria muna karanta wannan littafi mai tarin albarka Ahkamul Janaiz wa Bid'aha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a muna cikin Alamati husnul khatima ana wa bugun mana shafi na 44 zamu tashi alama ta 11 a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 35 malam ya koro mana alamomi da ake ganewa idan ɗan uwanka Allah ya yi masa cikawa da ɗaya daga cikin wa'annan alamomi to ka gode wa Allah kai farin ciki kuma ka yi fatan kai ma Allah ya baka cikawa da irin wannan ɗaya daga cikin alamomi alama ta farko shi ne mutum ya kalman shahada alama ce cewa lallai wannan mutumin ya yi kyakkyawan cikawa ko ya kasance yana wani aiki na alkhairi a zari ransa ya zama yana karanta ƙur'ani ko yana cikin ibadan karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana wato karantar da addini a harbe shi ko a kashe shi ko yana cikin sallah a zari ransa wannan ana masa kyakkyawan zato yayi kyakkyawan cikawa ko kuma ka gansa da guni a goshinsa ya mutu amma goshinsa akwai jiɗi, akwai guni shi ma wannan ana masa kyakkyawan zato ya mutu wato ana masa fatan zai riski ubangijinsa salon halin nan a kashe mutum wajen yaƙi wajen ɗaukaka karman Allah shi ma wannan alama ce mutum ya mutu ranar jima'a ko daren juma'a shi ma alama ce cewa wannan mutumin ya yi kyakkyawan cikawa mutum ya mutu cikin annoba annoba ta kashe shi korona ko lasa ba ko makamancin haka to lallai wannan mutumin shi ma ya yi kyakkyawan cikawa sa'annan mutum ciwon ciki ya kashe shi shi ma ana masa kyakkyawan zato ciwon ciki ya kama mutum har ya zama dalilin mutuwarsa ko mace ta zo haihuwa Allah ya karbaranta duk wa'annan suna daga cikin alamomin da muka karanta a baya ana yace alhadiyatu ashara wasaniyatu ashara alama ta goma sha ɗaya da sha biyu almautu bil harfi mutuwa cikin gobara gobara ta kashe mutum ana masa kyakkyawan zato ya yi shahada wa zatal jamb haka kuma mutum haƙarƙarinsa ya kumbura ko huhunsa ko hancansa ko kodansa ɗaya daga ciki ciwon ya kama shi har ya zama dalilin ajalinsa to shi ma ya shiga ciki ko ciwon huhu ko na hanta ko na koda shi ma yana daga cikin zatar jamb malam ya ce wa fihi ahadithun a cikin wannan gabar akwai hadisai ashharuha an jabir bin atiq marfu'an mafi shaharar hadisin da zan kawo a wannan babu shine hadisin jabir bin atiq wanda ya jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan ruwaya yace ash-shuhada'u sab'atun siwa al-qatl fi sabilillah shahidai guda bakwai ne banda wanda aka kashe shi domin ɗaukaka karman Allah kaga shine aka fi sani cewa yayi shahada ko to in an cire shi akwai wasu guda bakwai na farko almat'unu shahid wanda annoba ta kashe shi yayi shahada corona ta kama mutum ta zama dalilin ajalinsa ko lassa fever ko ebola ina fata an gane duk wa'annan suna daga cikin annoba amai da zawo a yana barkewa ba lokaci bayan lokaci to shi ma yana ciki duk wanda annoba ta yi dalilin mutuwarsa to wannan mutum ana masa kyakkyawan zato ya yi shahada idan an zo yi masa sallah ana roƙon Allah ne a ce Allah ya karɓi shahadarsa saboda ya mutu cikin korona ko kuma ya mutu cikin lasafi ba ko kuma ya mutu cikin wato amai da zawo da makamancin haka kaga lasafi ba sun ce me ke kawo shi kera ko kera ne ko kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kashe kera ko a bakin harami ka ga kera in ka kashe shi za a rubuta maka lada manzan Allah ya kira sa daga cikin fuwaisika wanda suke kece hurumi suke fita daga doka manzan Allah ce yuqtal fil hilli wal haram a wurin da ba harami na makka ko madina ba a cikin harami na makka ko madina in ka samu irin wa'annan dabbobin ka kashe su za a rubuta maka lada yanzu ko wucewa kai in ka zo yi ka ga tsera ka bi shi da gudu ka take in ka take za ka samu lada kamar yanda aka idan ka kashe ta a bugun farko ko za ka samu lada ɗari idan kai bugu na biyu za ka samu ƙasa da haka kafin ya mutu in kai uku zai ƙara ragewa yanayin adadin bugun yanayin ragewar ladar abinda ake so ka mai bugu ƙara guda ɗaya lafiyayye ka buge shi ga irin wa'annan dabbobin ana kashe su a cikin harami da wajen da ba harami ba akwai ɗera. akwai hankaka akwai mahaukacin kare akwai mikiya akwai maciji duk inda aka same su manzala ce ka kashe su sai dai shi na maciji ba afuwan ba maciji ba kunama kunama duk inda aka ganshi ana kashe shi in dai a harami ne ko ba a harami ba ka kashe shi mazala ce ka kashe shi. suna daga cikin fasikai sai ya ce Walgaraku shahidun mutumin da ya nitse a cikin ruwa ko ya fada rijiya ko teku ko wani kududdufi ya fada ciki ya yi dalilin adaninsa kai ko da so kawai ne ya fada ciki ya yi dalilin mutuwarsa ai ya nitse ne a cikin ruwa ko to wannan mutumin shi ma ana masa fata ya yi shahada idan an zo yi masa sallah wajen yin addu'a ana cewa ya Allah ka karɓi shahadarsa sai wannan na biyu kenan na uku wa sahibu zatal jam shahidun ma'abuci ɓangare wato haƙarƙarinka wani abu daga ciki ya kumbura har ya zama dalilin mutuwar mutum kamar huhu ko hanta ko koda ya zama dalilin mutuwar mutum to shi ma ana masa kyakkyawan zato ya yi shahada kaga uku kenan ko wal mabtunu shahidun wanda ciwon ciki ya zama dalilin mutuwarsa shi ma ana masa kyakkyawan zato ya yi shahada walharaku shahidun mutumin da gobara ta kashe shi shi ma ya yi shahada ina fata an gane ya mutu cikin gobara wannan mutumin ana masa kyakkyawan zato ya yi shahada mutumin da gobara ta yi ajalinsa ina fata an gane kaga kenan idan muka zo kan gawan mutumin da wuta ce ta kona shi sawa'un a mota ne ko a cikin gida ne ko wani abu ne inda wuta ce ta zama dalilin mutuwarsa wannan mutumin ana masa fatan ya yi shahada in aka zo yi masa sallah sai a ce muna roƙon Allah ya karɓi shahadarsa sai ya ce wallazi ya mutu tahta alhadami shahidun duk mutumin da zai mutu ƙarƙashin rubtawa na rami ko gini ya afko masa ya zama dalilin mutuwarsa su shi ma ya yi shahada talaka ne aikinsa yana zuwa haƙan precious stones ko in ya gama haƙa an sa shi haƙowa a biya shi ko garin haƙowa ya fada cikin rami ya zama dalilin me mutuwarsa ku shi ma wannan ya yi shahada ina fata an gane mutum ne bukila ne shi yana cikin gini suna sassaƙa, suna bigewa sai wani abu kawai ya rubto sai ya bige shi ko dai kankare ko makamancin haka ko gini ya afka masa su wannan mutumin shi ma ana masa kyakkyawan zato ya yi mutuwar shahada bi ma'ana alama ce ta kyakkyawan cikawa ya mutu a wajen neman halaliyarsa ina fata an gane sai ya ce walmar'atu ta mutu bi jum'in shahida matar da za ta mutu da ɗa a cikinta jum'in wato da ita da ɗan duk sun mutu ina fata an gane ita ma ta yi shahada budurwa ce ta mutu da ciwon ciki ita ba ita ma ta yi shahada ko wani abu ya fito mata tsuro a ciki fibroid ko aka zo cirewa ya zama dalilin mai mutuwarta kuma ana mata kyakkyawan zato ta yi shahada ina fata an gane kaga a nan duk wa'annan suna daga cikin wa'anda ana kidaya su daga cikin shahidai sai malamin ce akhrajahu malikun wannan hadisi imam malik ya fitar da shi a cikin muwatta malik mujalladin farko shafi na 232 zuwa 233 wa abu dawud da imamu abu dawud ya fitar da shi cikin sunan ɗinsa mujalladi na biyu shafi na 26 wannan sa'iyu haka imamun nasa'i a cikin sunan al tasa mujalladin farko shafi na 261 wa ibn majah aka imamu ibn majah ma ya rawaito wannan hadisi a cikin sunan ɗinsa mujalladi na biyu shafi na 185 zuwa 186 wa ibn hibban haka imamu ibn hibban ma ya rawaito wannan hadisi a cikin fi sahihihi a cikin sahihinsa ya zo kuma a cikin mawarifin zam'an ala zawa'id ibn hibban hadisi namba ta sha wal hakim haka imamu hakim a cikin mustadrak nasa mujalladin farko shafi na uku da hamsin biyu. wa ahmad haka imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi a cikin musanadinsa, mujalladi na biyar shafi na shida. wa wafaqahu az-zahabi imam az-zahabi yayi muwafaqa da shi akan ingancin da imam hakim ya ce hadisin nan ingantacce ne malam yace walastu ashukku fi sihhati matnihi inji malam jin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yace shi a matsayinsa na malamin hadisi baya shakka kan ingancin matanin wannan hadisi li'anna lahu shawahid kathira saboda wannan hadisi yana da shawahid aba wato shawahid din da suka ƙara karfafa shi na nuna cewa ruwayan wannan hadisi ingantacciya ce sai yace taqaddama aktsaruha mafi yawan ruwayoyin da malam ya ƙara kafa hujja wanda suke ƙara ƙarfafa wannan ruwayar sun gabata a baya to babu hikima a dawo da ita a nan da an riga wuce kawai an yi ishara ne cewa mun karanta ta a baya wa rawar tabaraniyu haka imamu tabarani ya rawaito a cikin mu'jam nasa hadisi lamba ta dubu hudu ɗari shida da bakwai min hadisi rabi'il ansari daga hadisin rabi'ul ansari marfu'an shi ma ya jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bihi wato da wannan hadisi nahwahu kwatankwacin wancan hadisin da muka karanta a sama sai ce duna zikrul hadmi yace banda ambatan wanda rami ya rufta da shi ko gini ya fado masa ya zama dalilin ajalinsa yace a ɗaya ruwayar wanda imamu tabarani ya fitar a cikin mu'jam nasa banda wannan tunda ai an ambato su guda bakwai ko sai ce to a nashi ruwayar ya kawo cewa manzo Allah bai ambace ta ba kaga wancan ziyadatu thiqa ne ina fata an gane sai ya ce ƙwalar munziriyu imamul munziri ya ce wata bi'ahul haisani nuruddinul haisani a cikin wato ruwayoyin da ya rawaito wannan hadisi ya masa mutaba'a akan wato rabi'ul ansari a cikin majma'u zawaid wa manba'ul fawaid nasa mujalladi na biyar shafi na ɗari uku wa ruwatuhu muhtajjun bihim fi marwaita wannan hadisi Inji malam albani ya ce ana kafa hujja da su a cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim wa ahmad imamu ahmad ya rawaito wannan ruwaya a cikin musnadinsa mujalladi na hudu shafi na ɗari da hamsin da bakwai min hadisi uqbatu bin amir aljuhani kenan daga hadisin uqba ɗan amir aljuhani marfu'an wato shi ma ya jinyina ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi lafzi amma da lafazi kamar haka almayitu min zatin jam shahidun mamacin da ya mutu ta ɓangare ciwon haƙarƙari ko ƙoda ko huhu ko hanta na ɓangaren ɗan adam wannan shi ma ana masa fatan ya yi shahada ina fata an gane in mutum ya mutu da irin wannan ciwo shi ne zama ajalinsa ana masa fatan ya yi shahada in an zo yi masa sallah in an san ciwon to liman in zai masa sallah sai ce to wane ga ciwon da ya kashe shi saboda haka idan an zo yi masa addu'a a kabbara ta uku ce Allahumma qabbal shahadatahu ya Allah ka karbi shahadar da wane an gane wannan shine fa'idar da yasa ake so a gane alamomin da mutum ya zama dalilin ajalinsa mace ce ciwon ciki ya kama ta ko namiji ya zama dalilin ajalin sai a ce to in an zo yin aka kabbara ta uku ba ana masa addu'a bane in an zo wajen sai a ce Allahumma qabbal shahadatahu ya Allah ka karbi shahadarsa kasa yayi shahada kun ko kuma corona ne ta kashe shi duk da yake wannan akwai matsala saboda duk wanda corona ta kashe shi mafi galibi ba a ba da shi ga 'yan uwansa an gane sai dai masu hukumar ne ncdc su suke daukar su je su binne shi Daga wannan mu a addininmu ya kamata a ba da shi ne a masa sallah ina fata an gane to saboda wannan mutumin manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi mutuwan shahada duk wanda annoba ta kashe shi kuma korona ai annoba ce kaga anan su ma kansu wanda suke wannan suna bukatan a ba su karatu orientation na addini ina fata an gane tunda wancan orientation din da suke da shi na medical orientation suke da shi to suna bukatan me islamic orientation is on the work ina fata an gane a koya musu ga abin da ya kamata su yi ga abin da shari'a ta ce amma ya kamata a dawo da shi kuma a yi masa wannan addu'a ina fata an gane saboda ai mutuwa ce wanda duk musulmi na kirki zai yi burin a ce ka yi shahada kuma mun karanta hadisi a baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za su zo ranar tashin kiyama jikinsu na zuba na jinin annobar da ta kashe su sai mala'iku su tambaye su wa'annan shahidan da aka kashe wajen yaki sun zo su ma wanda annoba ta kashe su sai su taho sai mala'iku su ce man anto ku kuma ku suwaye sai su ce nanu qaumun min ash-shuhada mu ma mutane ne daga cikin shahidai sai su ce a a ku bari sai mun yi bincike mun gaya wa ubangiji sai su ce wa Allah ya ubangiji wa'annan sun ce su shahidai ne sai Allah ya ce unzuru ila dima'ihim in kana rihuhu rihu miskin fahum min shuhada ku duba jinin da ke zuba a jikinsu idan yana kamshin miski turaren miski su ma ku kidaya su daga cikin shahidai fa'iza bi dima'ihim tashum ra'ihatil misk sai ga jininsu yana ba da ƙamshin turaren miski fayu'adduna adduna nina shuhada sai a kidaya su daga cikin shahidai kaga wannan ya nuna muka ba ƙaramin karamin sa bacci ko abin wannan to ba abin da mutum zai kamace dan uwansa bane malan yace wa sanaduhu hasanun fi shawahid isnadun wannan hadisi kyakkyawa ce da shawahid din da suka karfafa shi wa qad ja'at hadhihi al-jumla fi ba'd turuq hadith abi huraira hakika yazo a wa'ansu jumloli a cikin hanyoyin hadisin abu huraira al-mutaqaddim wanda ya shuke a baya wanda muka karanta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sun yi shahada sai ya ce filhamita a matsala ta biyar wacce ce matsala ta biyar matsala ta biyar wanda a suka mutu a cikin ciwon ciki ko abu ya rabto musu ko kuma annoba ta kashe su dukansu su ma an ya su daga mai shahidai sai ce to wancan hadisin sai ce kharajahu ahmad shi ma imamu ahmad ya rawaito sa a cikin musnadinsa mujalladi na biyu shafi na 441 zuwa 442 wa fihi muhammad ibn ishaq malam yace duk yake a wannan ruwayar ta imamu ahmad a cikin musnadinsa akwai wani marwaici hadisi da ake kiransa da suna muhammad dan ishaq wa huwa mudallisun shi yana tadlisi bi ma'ana yana ɓoye to me tadlisinsa sai malam ya ce wa kade an'anahu ya yi amfani da an'ana shi ne ka an sa'idin an karam ko shi ne ya yi amfani da an maimakon haddasani ko akhbarani ko amba'ani wannan daga kaga daga din nan yana iya daukan yaji kuma yana iya daukan mai bai ji ba amma sai malam ya ce wa hadithu jabir bin atik almaru anifan kuma hadithin jabir ɗan atik wanda muka wuce shi ɗazu idan an haɗa su hadisai ne ingantattu saboda haka babu matsala a kanta sai ya ce asalifatu ashara alama ta goma sha uku ke sa a gane cewa ɗan uwanka da Allah ya karɓi kansa ya yi mutuwan shahada ko kuma ya yi kyakkyawan cikawa almautu gida isilli mutuwa da tarin fuka shine da isil tarin fuka shine tb ko tuberculosis shi ne ke kira usil duk wanda tarin fuka ta kashe shi shi ma ana masa kyakkyawan zato ya yi shahada kai musulunci na da daɗi ina fata an gane kaga a jarabce ka da jarabawa kuma ya zama dalilin samun shiganka aljanna sai addinin Allah saboda me haƙurin da za ka yi da juriyar da za ka wannan halin da za ka shiga na rashin lafiya turkaji kaga wanda suka yi karatun likitanci sun bukatar wannan irin wannan karatun ina ba ta gane ba su san cewa idan mutum ya mutu da cutan harin fuka shi ne cd kenan ko yana shiga aljanna kaga su sun ce ma tafi hiv bala'i ko cutar saboda maganin wata shida ake shan shi a jere ba yankewa kuka yanke na kwana ɗaya to sai an sake daga sabo to wannan cuta duk wanda Allah ya kaddara ya zama dalilin mutuwarsa a rumfuka to yayi shahada malam yace liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da ya ce alƙatulu fi sabilillahi shahadatun duk wanda aka kashe shi wajen ɗaukaka karman Allah da ya yi shahada malami ne ya tafi dawa, aka kashe shi shi ma ya yi shahada mutum ne ya fita yaƙi don ɗaukaka karman Allah aka kashe shi shi ma ya yi shahada mutum ne yana karantarwa saboda abin da'awar da yake yi akan gaskiya aka ji haushinsa aka yi masa hassada aka bi shi aka kashe shi shi ma yana cikin waɗanda suka yi shahada ina fata an gane sai ya ce wannufasa'u shahadatun mata wanda jinin biki ya zama dalilin ajalinsu su ma sun yi shahada macen da jinin biki ya zama dalilin mutuwarta ta haihu ko dai ɗan ya koma ko kuma ɗan lafiya lau ita ta koma shi kenan ko kuma aka yi haihuwar guzuma ko ta ya koma uwa ma ta koma duka dai su ma shahada ce walharaku shahadatun wanda gobara ta kashe shi shi ma ana masa kyakkyawan zato ya yi shahada in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam wal shahadatun haka wanda ya nutse a cikin ruwa ko kududdufi ko rijiya ko swimming pool ina fata an gane ya fada shi ma wannan mutumin ya yi shahada ko teku ko ruwa ko kududdufi ko rijiya ko swimming pool ya fada ciki da iya ruwa ba kuma ya zama dalilin ajalinsa wannan mutumin insha Allah ana masa kyakkyawan zato ya yi shahada sai malam ya ce wasillu shahadatun shine muhallin shahid wanda tarin fuka ya zama dalilin ajalinsa shi ma yi shahada Allahu akbar adalla musulunci musulunci za ka samu irin wannan basa ina fata an gani kafin yanzu me ake baka tarbiyya ake baka in uwanka Allah ya kaddara masa rashin lafiya sai ya zama tarin fukan ne kuma ya zama dalilin mutuwarsa in an zo masa sallah sai a ce muna roƙon Allah ya karɓi shahadarsa kuma kaga irin wannan da shi za a tausasa wa mutum zafin rabuwa da ɗan uwansa ko wani madalla wani yayi muna fatan Allah ya karɓi shahadarsa ya mutu ne da ciwon tarin fuka kuma tarin fuka manzo Allah ce duk wanda ta zama dalilin ajalinsa yayi shahada saboda haka muna roƙon Allah ya sa wannan ya zama dalilin shahadarsa kaga daga nan kaga zai kanji saukin zafin rabuwa da dan uwansa ko zai dinga buɗa yanzu kaman shahada ce zaka ga ya dan rage mai tension din da yake ciki na mutuwar dan uwansa sai ya ce wal shahada mutumin da ciwon ciki ya kashe shi shi ma shahada ne ciki ya kama da ciwo Ya namiji ne ko ya mace mata suna da juriya ciwon ciki ɗabi'arsa ce haka suna iya jure ciwon ciki amma ɗa namiji baya iya jure ciwon ciki saboda ba yi da sinadarin da ke iya sa shi ya jure ciwon ciki a jikinsa amma yana jure ciwon kai ita kuwa ya mace ba ta iya jure ciwon kai ciwon ciki zai samu namiji ka kaga burgima yake yana ihu amma za ka ga wata inda namijin aka tsasa na masa irin wannan ciwon cikin ina gani su ma zai amma za ka ga tana ciki na na ciwo kuma tana jurewa amma inda kai ne daga gado ma ka sauko zai gagare ka saboda ciwon cikin saboda kai ɗa namiji ne haka Allah ya yi ta ba za ka iya jure wannan ba amma shi sa rashin lafiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karshe da ciwon kai ya fara masa amma kafin yi mata nana Aisha ya fara yiwa yana shigowa ya fito da baki'a kamar yadda Abu Muwayhiba ya faɗi da Ibn Ishaq ya faɗi a cikin sirarsa a tabakat yana shigowa yace ta عائشة wa تمسك wa وهي wa rasa a ورأسا أحس alamin شديد ya shigo cikin gida sai ya tanda nana Aisha ta tarike kanta tana wayyo kaina na ciwo kaina na ciwo ina jin zafin ciwon kai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike kansa sai ce wa ra'sa wa ra'sa wa ra'sa ahussu bi alamin shadidin ina kaina na ciwo kaina na ciwo ina jin matukar zafin ciwon kai fa nasiyatu siddiqat waj'aha atake nana Aisha ta manta da ciwon kanta saboda wa manzan kira yana fama da ciwon kai sai ta riƙe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta zaunar da shi to shine rashin lafiyar da yi Allah ya kenan ina fata an gane to wannan hadisi malam yake cewa qala fi majma'i zawaid nuruddin haythami a cikin majma'u zawaid wa manba'ul fawaid yace wannan hadisi a mujallaji na biyu shafi na uku da goma sha bakwai aka yi faɗi hadisin a cikinta haka kuma ya zo a mujalladi na biyar shafi na uku 301 rawahu tabarani fil awsat imam tabarani ya rawaito wannan hadisi a cikin mu'jamul wasit kenan an salman daga salman wa fihi mandalu bin ali a cikin ruwayarsa ta imam tabarani wanda ya fitar a cikin mu'jamul wasit nasa aw al awsat akwai mandal bin ali wa fihi kalamun kathir malam yace a kansa malaman hadisi sun yi cece kuce a kansa wa qad wasaqa aw wa qad wasaqa sai dai an tabbatar da mutum ne ingantacce ya cancanci a karɓi ruwayarsa imamu nasir din albani Allah ya ji kansa da rama sai ya ce sai ya ce lakin yashhadu lahu hadithun hadithu rashid bin hubaysh yace hadithin rashid bin hubaysh yana kara karfafa wannan ruwaya ta mandal bin ali wanda imamu tabarani ya fitar da shi a cikin mu'jamul wasit nasa allazi sabaqat al-isharatu ilayhi malan yace wanda ishara ya riga ya gabata a kansa fil ashira a matsala ta goma cewa daga cikin alamomi na husnul khatima na goma faqad zada fihi ahmad fi riwayatin lahu a imamu ahmad a cikin riwayarsa wacce ta zo a cikin musnad nasa yayi kari yace wasillu wasillu shine karin fuka ina fata an gane shine tarin fuka wanda ake kira da turanci tuberculosis kenan ko to wannan shi duk mutumin da ya mutu da shi to ana masa kyakkyawan zato ya yi shahada kuma ya samu alama kyakkyawa na barin duniya sai ce wa rijaluhu muwassaquna jerin gwanan mazajen wannan hadisi an inganta su wa hassanahu al-munziri imam al-munziri ya ce hadisi ne hasan kama sabaka kamar yadda bayani ya shuɗe a baya walahu shahidun akhar malan yace yana da shahid wani hadisi da ƙara karfafa shi na daban fil majma' majma'ul zawaid wa manba'ul fawaid min hadisi ubadah bin samit yace a ruwayan ubadatu bin samit wa shahidun thalithun malam yace yana da shahid na uku min hadisi aishata daga hadisin na aishatu inda abi nu'aym a cikin ruwayar da imamu abu nu'aym al-asbahani ya rawaito fi akhbari asbahan a cikin littafinsa akhbar asbahan mujalladin farko shafi na 217 zuwa 200 da goma sha takwas sai ce rabi'atu ashara matsala ta goma sha hudu wanda in ka ga alamar 'yan uwanka ya mutu da shi ka yi fatan alkhairi kuma ka ce hani allahu sun matsuba lahu sun matsuba lahu menene shine malam yace al-mautu fi sabilid difa'i 'anil mal malam ya ce mutuwa ta dalilin kare dukiyarka kai ne mai kuɗi sai wani ya zo ya ce yana so ya karɓi kuɗinka sai ka ƙi bashi sai kuka fara kokowa har Allah ya ƙaddara ya kashe ka ta dalilin ya zo karɓan kuɗinka ka ƙi saki masa to wannan mutumin insha Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shahada to wannan misali shine akrab to ga mabi da shi ka rike wayarka sai wani zo wayar wayarka dukiya ce ko ba dukiya ba sai ka ki bashi kuna cece ku ce sai wani ya lallabo ya datsa ka ta baya da hadda ko fate-fate ko takobi ina fata an gane ya sokawa wannan mutumin to wannan mutumin shi ma ya zama dalilin mutuwarsa kaga insha Allah yi shahada saboda yana kare dukiyarsa ce an gane malam yace al almuradu ghasbuhu abin nufi kwace a zo kwace maka dukiya in an zo kwace maka dukiya ka kibadawa aka kashe ka to ka yi shahada motar ka ce aka nuna ma bindiga ya tsaya na abin da kai aka harbe ka shi ma haka ina fata an gane kudinka ne ka je atm wani ya zo ya matse ka kana kokarin fada da shi suka harbe ka shi ma ka yi shahada ina fata an gane kaga musulunci ya yi wa musulmi gata sai dai in musulmi bai san gatan da musulunci ya masa ba sai ya ce wa fihi ahadithun a cikin wannan akwai hadisai man qutila duna malihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya duk wanda aka kashe shi akan dukiyarsa a fi riwayatin a wata ruwaya man urida maluhu bi ghairi haqqin aqatala duk wanda ake nufin dukiyarsa ba tare da haƙƙi ba ana so a ci dukiyarsa ba tare da haƙƙi ba Yayi yi faɗan ɓace kansa fa kutila aka kashe shi fa huwa shahidun to wannan mutum ya yi shahada ko an zo fuska ya ja ya ja aka yi dum aka saka mai bindiga ko aka soka mai kuma ya zama dalilinsa to ya yi shahada ina fata an gane wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahihinsa mujallaji na biyar shafi na 93 haka imam muslim a cikin sahihinsa mujallajin farko shafi na 87 haka imamu abu dawud cikin sunan ɗinsa mujalladi na biyu shafi na 285 haka imamun nasa'i a cikin sunan al-kubra tasa mujalladi na biyu shafi na 173 wa biyu haka imamu tirmidhi a cikin jami'insa mujalladi na biyu shafi na 315 wa sahahahu imamu tirmidhi ma ya ce hadisi ne ingantacce wa ibn majah haka imam ibn majah a cikin sunan ɗinsa mujalladi na biyu shafi na ɗari da da ashirin uku. wa ahmad haka imam ahmad a cikin musnadinsa hadisi nan ba ta shida. haka ya zo a dubu shida da da da ɗari takwas ashirin biyu. haka ya zo a dubu shida da da da ɗari takwas ashirin tara. sai malam ya ce bi riwayat bi riwayat thaniya da ruwaya ta biyu shine man da maluhu kenan ita ce ruwaya ta biyu Illal bukhari wa muslim malam yace banda imam al-bukhari da muslim sune basu rawaito ta ba bil fadil ula sune kawai suka rawaito da ruwaya ta farko shine man qutila duna malihi fa huwa shahidun wanda aka kashe shi saboda dukiyarsa to yayi shahada wa hiya riwayatun lin-nasa'i malam yace wannan ruwaya ce ta imam an-nasa'i wa tirmidhi da imamu tirmidhi wa ahmad da imamu ahmad mujalladi hadisi namba ta 6822 kulluhum an abdullahi bin amr bin al kenan daga abdullahi dan amr dan as dukkan su nasa'i da tirmidhi da imamu ahmad sun rawaito ta daga gare sa illa ibn majah yace banda imamu ibn majah fa an abdullahi bin umar shi ruwayarsa daga abdullahi ɗan umar ɗan khattab sai ce wa fil a wannan babin an abi hurairata radiyallahu anhu qal yace wa fil an sa'id bin zaid a wannan babin akwai ruwayar da ta zo daga sa'idu ɗan zaid wa ya'ti fil khamisati ashara imanin yace zai zo a matsala ta goma sha biyar sai ce an abi hurairata radiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal wani mutumi ya zo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi da alayensa sai ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah ara'aita in a rajulun yuridu akhdha mali me kake gani don wani mutumi ya zo yana so ya kwace dukiyata qala sai manzon Allah ya ce fala tu'tihi malak ka ba shi dukiyarka ka ji abinda manzala ce kawala sai wannan sahabi ya ce a ra'aita in katala ne me kake gani idan ya far min kala katilhu kai ma ka far mai kala sai wannan sahabi ya ce a ra'aita in katala ne me kake gani to ni in ya kashe na a wajen far masa ya far min ina kokarin in far masa shi kuma ya kashe ni qala fa anta shahidun kai shahada an gane kai shahada qala ara'aita in qataltuhu me kake gani ni in ni na kashe shi kuma fa qala huwa fi an-nar manzala ce shi kuma yana wuta kun wuta ne yayi mummunan cikawa akhrajahu muslimun wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa a cikin sahihinsa, sa mujalladin farko shafi na 87 wa akhrajahu an-nasa'i haka imam an ya fitar da wannan hadisi a cikin sunan al-kubra mujalladi na biyu shafi na 173 wa ahmad haka imam ahmad a cikin musnadin sa mujalladin farko shafi na 339 haka ya zo a 360 min ukhra anhu yace daga hanya na daban daga har ila yau shi ma Abu Huraira to sai mu tashi a kan hadisi na uku wanda malam ya kawo a wannan gaba insha Allah subhanahu wataala idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu tashi a wannan gaba insha Allah subhanahu wataala hadisi ne guda uku ya zo da su Domin karanta biyu sai mu tashi kan na uku insha Allah idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu daura a kansa. fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu za mu ba da dama in akwai tambaya cikin karatunmu in akwai sai mu amsa in kuma babu insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tsaya akan haka sai mu sallah Walaikun salam. Wanda ya makance. E, shi wanda ya makance hadisi da ya zo a kansa idan ya yi haƙuri duk mutumin da Allah ya karɓe masa masoyansa guda biyu su ne idanuwansa ya yi haƙuri har ya koma ga Allah ya yi haƙuri yana mai neman ladan haka manzo Allah ce Allah ce bai da wani sakamakon da zai saka masa da shi da ya wuce aljanna na fata an gane eh amma sai ya yi hakuri gane a'a maganan bai ji asibiti ba wai ba shi ake magana ba ya yi hakuri da cewa haka Allah ya kaddara masa imana ya maida al'amarin zuwa ga Allah shine abin da ake nufi ba wai ai ba hana ka neman magani ba musulunci bai hana ka neman magani ba ka gane sai dai mutum yi hakuri bi ma'ana da wannan jarabawan ai jarabawa ce ko ba kana gani amma kuma mutum a ce baya gani kaga akwai abin nan akwai jarabawa ai ya sha daban da wa mutumin da aka ce yau daman can an haife shi baya gani kaga bai ba zai damu ba saboda daman can baya gani to wannan shi kuma yana gani asali sai aka zo aka ɗauke ganin kaga ai jarabawa ce ko to in yi hakuri da wannan jarabawan babu abin da Allah zai saka masa bai wuce gidan aljanna da shi na'am alaikum Eh. Eh. ai ba laifi yayi ba kuma ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa duk wanda ya zo kusan dukiyarsa kada ka bashi ina fata an gane shine sahabin abin da ya faɗi kenan ya ce to idan ya kai mun farmaki ya ce kai ma kai mai farmaki ya ce in ya kashe ni a dalilin kai mun farmaki ya ce to kai kai shahada ya ce in kuma Allah ya bani dama na buge shi fa sai ya ce ka kashe banza shi kuma dan wuta ne an fahimci matsalan wato yana nuna maka wato duk mutumin da ya yi kokarin kiyaye dukiyarsa sai aka kashe ta wannan dalili to shi ma ya yi shahada an gane akwai wanda kaga yana da karfin hali ana mai zai ce ha wani kuma zai ce karba ko ina fata ka gane wani kuma ai za a zo ne za a ce ya kwace dukiyar kuma za a kace shi a ka fahimci tsanan hayaki las kenan ko a aiko su kawai don su kashe shi shi ma irin wannan mutumin in aka kashe shi ya yi shahada saboda an kashe shi ne akan dukiyarsa ka fahimci matsalan to duka wannan yana daga cikin wanda shari'a ta bada wato dama kuma alfarma ce Allah yake yi wa bayinsa ko na samun abin nan saboda cikin jarabawa ne shi ma amma mutum ya hakuri ya mika alamarin sa zuwa ga Allah Allah zai saka masa mafi aljanna shine kuma in mutum ya mutu cikin irin wannan sai a ce muna fatan Allah ya kaci shahadan wani saboda an kashe shi ne saboda ana so a kwace dukiyarsa kamar roba su yadda suke yi ko su take hanya ta kan dukiya ne a buɗe mutane wuta fafafafafafa wanda suka mutu a kwashe dukiya wanda ba su mutu ba ka gane a zo a ƙarasa su haka ko to wanda aka kashe shi irin wannan shi ma ya shahada sau da aka kashe shi ne saboda dukiyarsa dukiya aka so a kwace to amma tun da kawai ya shigo ne aka buge shi shi ma wannan ya yi shahada na'am wa alaikum salam na'am na'am <laughs> wato tambayan da yake ya ce yanzu na yi wata bayani na yi bayanin cewa musulmai ba su san irin gatan da Allah ya yi musu ba musulunci eh shi ne waye mai addinin Allah ba su san gatan da musulunci ya yi musu ba yau da yawa daga cikin musulmai ba suna ganin kamar musulunci ya tauye haƙƙinsa ba eh ya takura su kaza ya hana su yin kaza ya hana kaza ya yi hana kaza haka ne kuma ga irin gara basa da aka ce ku kashe mutum fa saboda dukiyarsa an ce yayi shahada annoba ce ta afkawa mutum aka ce yayi shahada yanzu duk musulmin da mutu a cikin corona a Najeriya ce ko a ina ce a doron kasa in dai musulmi ne manzo Allah ce yayi shahada ana ba gara ba bace eh karama aiki za ka yi ka samu shahada a musulunci ai ba karama aiki ba ne to gashi sai aka maka wanda sai shahidi wanda ya tafi wajen yaƙi kawai zai samu to sai gashi nan a agas ka same shi ina ta ka ne wannan ayi gata ce a ce tarin fuka ya kama mutum kaga ai ciwo ne ko kuma manzo Allah ce duk wanda tarin fuka ta kashe shi yayi shahada ina wani ma bai saba jin wannan hadisin ba sai yau ina fata ka gani to amma gara ɓasa ce aiko to yanzu duk mutumin da ya mutu da irin wannan jarabawan kaga in ka zo wajen ɗan wasu sai ka ce muna fatan Allah ya sa wani yayi shahada kaga zai dan ji zafin mutuwar zai dan rage mai tension ina fata ka gani sannan kuma aka zo mai sallah ana masa Allah ya karbi shahadarsa saboda maza ce duk wanda cikin tarin fita ya kashe shi yayi shahada ciwon ciwon koda ko hanta ko huhu ina fata an gane ko haƙarƙari ya zama dalilin mutuwar mutum shi ma maza Allah ya ce shahada to ana ba gara ba sa bane karma yake za ka yi ka samu shahada ba karma yake za ka yi ka samu shahada ba wannan gata ce musulunci ya mana na'am wa alaikum salam na'am eh shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka kashe shi a wajen kare wato eh, ya tsaya a bukakin boda kare mutuncin mutane shi ma aka kashe shi shi ma shahada ne duk wanda aka a'a duk wanda aka kashe shi me aka zo an kashe shi ne saboda kare haƙƙin al'umma da mutuncinsu ko shi ma an kashe shi ya yi shahada inda musulmi ne Eh, eh, ya fada cikin zatil jam duk wani ciwo da ke ka daga nan haka ko nan shi aina yana ke hainiya shi ma ba yana jawowa ba ne daga nan haka ba to jambu ne a yi nan ko nan ya fada ciki duk wanda wani ciwon da ke samun mutum a gefe ko nan haƙarƙarinka na dama ko haƙarƙarinka na gudu duk ciwon da ke wannan bangaren in ya zama dalilin ajalin ka manzo ce ce yi shahada kadi nurun ala nuri yana kila yana kila yana da wani dan uwa ne da Allah ya kaddara masa irin wannan mutuwar yana so ya kara samun natsuwa ne yayi shahada insha Allah ne eh, Allah ya ji kansa kuma Allah ya karbi shahadansa kaga yanzu dai magana ta fito Allah ya samu dace Allah kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa eh, kafin mu rufe karatu akwai wani ɗan uwa da ke zama a nan mafi galibi ah, Ibrahim Ashiru ya kawo kukansa na yana da matsalar ah, jarabawa ne zai yi na waye da neko kuma ya ce ya buga ya buga ya buga duk abin da zai samu ya biya gaskiya bai samu ya biya ba kuma daga nan zuwa jibi ake so a rufe ya ce don Allah a tsaya wa matan uwa masu sallah a agaza masa in akwai wanda zai iya biya masa ya biya masa saboda ya samu ya rubuta wannan jarabawa shi ne kawo kukansu ya kasa zuwa yau ya turo min tax ne eh Allah ya samu dace Allah kuma ya ba da ikon agazawa kuma ya sa abin nan saboda haka anan za mu dasa aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk